بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngaba soko karatun ya da zaina eti alamarin cikon nan ngai pupayan tutu pupayan tutu na ezin wa wannan da bici zandoro na ezamo yoyin yi na na zandoro ga titun lahila illallah e ba je un dabwa rahilatul khulud yo e na na nimini guba ga ji faruwa na ko dai zan wuce wulufe tori kuka ilal janna awin nar eko yin alijanna sau lati tun da wani abin ke ga ganda zanye jejen nan wuce wani soko jan ci gaya yi sako fagan bai yi ko mulu feza na zawon giga lase ja na mana soko tsayi bai kya ce ne ebo zan wuce kwanan da da bici alita ndoro na yawa ga isan da jituri eti da alamari tutun na na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga da mini hadisu boga aksiru zikra hadi mallazat ya musulmi ji e dokun be fufa e ne ba maji ne e ma ba be mi e ma giben ne e ma giben de e ma yegi guba la ilaha illallah e ma yi wanci gani be ruwi e ma yen dakata gani be gikate e ma yi man gani be makanta shi ena aju bawuna nga yi tutori anabi muhammadu ga yadda kun ga tufaya ena baya maji ne nga ya ajale allah akbar ajalin nama en yadda bana gaza wangi wabi wina sai dai etunguru to etunguru ga so ce di an kali jin qur'ano ga ila bi ci tekin biyo nga yi ci biyo nga yi ci biyan ibana e kan doro wa be cho ba ga mai jenne na wo ga ta ti tunguro wa da se e na ga mai jenna e na. to e gba fu yi e be ne ona e bona e mi kiyama guba guro ko de uye mi ni mazalla ko ma uye mi azaba zalla adina ade aljanna amma yijo e gba fa da bo e gba yi da bo gbogbo abi cite kin ebe oda ogun bai yi egba fayin jabiyan ne so ko jan shiga yi nga mala so ce di an kale shi qur'ano ga ene ga ji ci be su sun na nga yi tungurore zandoru chimuliulo kici so we jina so ko e wana kici ma waje na sokowa na waje to hisabi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ya yi najiya gaskiya gani bai toci ya ya gani bai wa nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam ita tuna ji su kusa da yanare tuna ci ji wal tanzur nafsun ma qaddamat li rayin doro mu ji lura wal tatadabbar kullu nafsin rayin doro shu paye mu ji lura gani bai ma qaddamat li yan ya etunu ji shiru ya kiyamana eto alkhairi kici shi wadelo na kiyama be wa wa albarkatun shi walau dai gwa ba so ce wono kashi wani aya ke gafara babu tunguru ko du fa bin ibo to babu tun aljanna ilo babu tare etun na jiga so ci ga gwa sun mu ci ji nasara yi fo gore mu ci fagin bin yi gurgudu na yiga be o bin yi Allah akwai bugu ya zuga shishi ma ka jirabawa ijo zai ka hindu anabi zai ka bakatun gwargwado ne dole wa alama ta wannan nasara gwargwado a tuba gwargwado nun kana wa gangwa tun yi jo amma zai ka hindu an bakatun lai da bautu a da yanayin da ka ba eh exam na nan dole ga zanna bogo iga zozo be tunguru ima imi iga gba tunguru ima zandoro chunliulu etuna shi zole gadin ya kiyama una watakullah ita soko endoro ya bega ya jina imi ita soko endoro na ya bega ya lugwa kendo na soko wana inna Allah khabirun bima ta'malun to ci yetu yo na wuje cike ya energy lotuna adena su mini tuye jonare uma gaye tiya ina je na. bogo jama'a musulmi shi al'amarin ci ko da bici bo gaye zakiya ma alqabru awwalu manazil Akhira. kabari na leda na zumatuto e cin ba ga wangi da wani. mini ya cin ba kiyama jo kabari ga ya cin ba ya kakance zumana ga rayuwa na biyu adama wani gole a dajin shiri sai babu sai kabari kabarin na ci gashe gushe yiwu ya mini gushe na jo ya ziyo ya kafiri gambe munafiki umma ja je bata da na nima ya mumini so ko ja ci ga yi so ko kabari fiya ci ga yi Allahu akbar e ji dabo e gaza ga azaba kabari Allahu akbar atoyin e ji dabo mini tule fi jo na gwi ti ya beina e tule fi mun ci je gwa azaba kabari ya za iti ya bi mini ubo musulmi su jimbori tsona kakwaci ba gikon zagi jimbori ta shamfa mu ganewe mai gigon ba kabar ya za langun jin gada za wangi jo la gaza na lo ba za na gada manjo gada gi siyasa jo gada ya yimi jo gada ya yegi jo zandore ji langun gada ya sarauta jo gada zaba gojo ndore ji langun da tashin za wangi jo na azaba kabari a tubare a shiga nabi muhammadu gon sallallahu alaihi wasallam a shiga ga zai yi dukiya jama'ana azaba tun tsogwa a shiga ga mana zuci azaba kabara gwa zai lele ke sallah su balugwa sallah zuru sallah lasar elebon huda zanna azaba kabaratu gware za ke yabe kur'ani wai gbawa wai gba kur'ana wai lotu bai ba wu ya zanna zaba a tugwar ya dinsu beti ga wucin zai ci daji tuna yi mi zaji ya giyan su gizaji zando ci daji tuna a kabara tugwar dinsu beti ga wucin a caga zai ji liwa tuna liwa a ke ya gani biyu ba ke ba gibe ba gi ke ga azaba kabara to zanna gwa zai gi shashana a shiga zai gi ba ta yawa na a shiga damne tole fi na shi e ga wattakullah mini suratul hashir na sa so kore jina jinga wa jina tiya bi na jin wajen ramu ne na ji ulo biya yi kwata da na ya gimi tsotita cin obiwoyi. wuyi e tuji dabo wani ke gaza gani zaa zaba kabari Allah akbar ngai etunguru ne za logoto chona muji bwa lebo ebo hawo bwana mwe gigwe gwa gaya za ba kabari ezu dokun be tsari wai be azaba kabari kin da annabi muhammadu lawi gai fi ba su tsa zan be azaba kabari min ya salla ibn zuma karatu ya tayi wana duk bayan suratul mulk gai tabarakal ladhi bi yadihi al mulk mutu ya ga gwa be azaba kabari gogo jama'a musulmi ji teli batun alkhairi najri teli batun alkhairi najri Sokoto ko tsayi gani azaba kabari al'amari tutun na wuta ci zandorore ade zagagwana ade zagagwana allahu akbar wa beti muslimi, wa beti kafiri zandoro na kafiri kwele soko ba e jezumata tu soko jina kandoro na tutu abeyuna wa tingate wa tingate kito cigon hatta izaja ahadahumul maut hatta رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون so shiga lokaci na kafiri ko fasiki gaba a gada kwandara ajiyar wani zai leba wuto shi ba nan so ce ya yi labarin yin hali na zanen jada gadana ga hata izaja a hada hamul lokaci na tutu gaba ya ci ya zai ji imani bai sociya ko zai zo bai shari'a soci ta ce musulmi shi wani kawal kiwa ga sai ga rabbir ji'un zai ga da kwandara ajale wani rabbir ji'un ya wasoci rudduni ila duniya so ko ga lami ba ni ma asusumi fata amila aje bada ije radduni ila duniya laliu na wani lobatoci ga wani gayi ba malaika ji dai shahuna la ilaha illallah wa tsayle na tsaykun yin azaba ne etin lembayin socho da tun da dinan wa da buru ne wafe tilale bu da siyan azaba na da na wafe diga la'alli a'malu salihan fi ma tarak fatani ya gura imi ba ni ma e yanda mai jele ebo kibo ebo ndande tunguru lo fi ma tarak ya e tunguru na jimi jesu matana sallah na mai jana azumin ramadan nan sai zo zobe ina zaka aziki na jimiwa na aji na milo amma de bago ne luluna hakiyan iyali mina jin fe gina tarbiya gina jin je zumatana ege fina mai hajji tuna chami gangan be tun alkhairi be cin dashi nan me waga wa fato ya ni la'alli a'malu salihan fi ma tarab kalla goga eje waye wachi wannan ajin amfani na zan duwa go uziri waye ko ifana da bewai na wa amma ke fata ya waya yin ajalin na lati tona ga fata ya ko alayewa ciwe alajayawa galagura iwo ba ni ma lokaci na dana ma da zandoro ga titu ina kalimatun huwa qailuha e gani yo na we ga ma jo amfani na mu da du ga ma wajo amfani wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun zuma ajalin noma rayuwa in kafiri be fasiki ji pata baba jeho ga ganin rayuwa yan barzawo ya buna rayuwa sa wangi ya ce wuta rayuwa ije rayuwa barzawo ngai rayuwa na daga dan ijo bai kuyi na rayuwa kabari ga wani wanda ije ba o madan kiyama ba a fi babo zanna na jaga gora na a fi kabarajo ngai ga dan ijo gan bai kuyi har da funa uji yake ne a ta na tokin eti gagba dede na le na jeta ba wayin toci ne bugu zanna jima ka za ya dama ga da ji ja ba na na jele ne tushawa na jala be buru na nga lo ya be bugu gama na we zo e ganga gaskiya wudda shani wa ka so ko ya dama guji je ba na nuji kenan nga wajo wanda ya e waza lodo ko zai lodo ji amma waji wanda ya e tunje ne nuta ti wannan ga wajo lo yawa a ce a ga zai ga tunje da jitun har be fotu tsaina kaga ya dama ƙur'ani ga yi ga a jibira tun yi dide bugu za wangi wuce shiri kafi efu ga tube na ebe na efu kiyaman na efu yofa na tutu da da bayani kiyama za wangi sha shani tutu hakika yo ena wannan ni yore edda su yo na rayin doro ga ya shauna zando ne tutu kejewa zando maje ikwe tigwa da yayan al'amarin tutuwa tutu mai daza ya ba ndoro tutu lagya na bai adama shi cikin bu wani shi ya wuza nun sashi wani shi ya wuza kan gishi tutu ya shi ya wuza shi dai ba gwai shi na wani shi ya wuza gwagba gishi zai shi dai indo anan wani shi ya wuza shi dai kabo na wani shi ya wuza gbogun gishi tutu tutu ayin wuyo na ke gikin ya za ndoro ta ali ta so kuje wani yan wadda buwa dabara dabara ya kwan doro dabuwa na wagagan kwabe tutu ina kagbo dabuwa gwatan dabuwa alawa dagwa ya apata ya za muda alamarin tutu bare tutu yo na kagbo wace indoro na kagbo wace alitaji eza madabwe de baba ga mi ga bawa ne ko mi an baba kaza mi an da ba kaza ah, wa fare wa fare bugu ina ci da wuce kwaye su suna yi shiri shiri su ko ya yi arziki tun alkhairi su ko galuwa shaitan gi zama ibn lokaci wani dana lokaci wana dana zawon gida ta cin emiugo ta cin iyali ujo ba doro gada da na arziki wabo da na ibada bo wude be da wana mude be da wana Allahu akbar su ko ya yi sa kan doro ga be so coji nasara yi ebuna lamarin tutun nafa musa zandoro are musa zandoro zandoro ga tu alindoro na wata ti wani ta kilo keji da wa eje ke ba nu tatin zandoro ebuna efo na zawan ya le ije na wibe iyaka ije lewe wibe iyaka iyaka na ma da be tutu ga gan be ije na za guru ji ga tu za dede ji ma ga tu ngala ga kullu nafsin kullu nafsin ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون so shiga kullu nafsin rayin doro lautina za'iqatul maut mun ga gwalada tutumi adira yin wuce gama lawan ganyi fitin na kafi aya nubena وما جعلنا لبشر من قبلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد soci ga zandoro shiwa nabi muhammadu zota ciya banu adama jona yi karayuwa don gudanare dawamul baqa'i fi dunya gazanna banu adamu yo wa felle ije gazenna wudabare kuta ci zandoro ba afa in mitta ki wa nabi wa ajli hada biya wana fahumul qalidun makiyoji aylele ga aya felle gegen na la yakunu aza al'amarin na fiari gogo kage da tuwe dan ezadabwa to ato abatu ibn alkawali dai kullu nafsin za'iqatul maut rayin duru wa lawada luku luku ya sudan la mahalata mahma umirat fi dunya kelo keshi da babe za wanda rayu jele tuna lokace da dauna wada tutoci wa nabluukum bisharri wal khairi fitna so ci ga yi za wangiji wai mai chile bai wai mai chile bai jele yi

dede shi dana na ga itiya da ina mun mace ni yore zi ga mi tuba wuyo mini mace le un boye tiye bobe al'amari shi yin rayuwa je je ba kan da ci zawangi det sana kan da ci abba zawangi gi Allah wa akbar fata mace li yore mini ya mu mace le jo ngala ga wa annahu wa abqa wa annahu wa abhaka wa abka wa annahu wa وأحيا gowa annahu wa adhaka wa abka muga juya zawangi sade mu ce matare muga fu ya bore muga maju ke bawjo mine ne ba zawangi zigi cikin bono muga ajalin na Allahu akbar ne dazan ya masoyi to makiyina da wucin mace da dana rayuwa ya shegba ya ga san na ji ta cikin bo ya ji ya lugwa wula ya gbafa be wula su dube ki a basha ne zuma wa ilaina ba ta ya caji da jaban da e karagacin leo e ya gaba yi na zandoro gajin ya ji alugwa na ji gaunan mai tafsiri ga wafi azil aya dalilun ala annal khidra alaihi salam qad mat li'annahu basharun aya na ibaka tunye wa ma ja Allah li bashari min qablika al-khuld ayu yo na mai tafsir ga dalili yo ne uwa ga Hidr alayhi salam Hidr aminci sakulu fi qadmat wa jajalian li annahu bashar ibn Hidr zawangi yo zawangi yo so ci mai ga aya no ga zawangi alayhi jajjenna wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld zan do shiwa nabi muhammadu zo na ijali to gubi wile ije lile je jannana gawa tsana e za ta cikin bwa e cikin bwa jama'a musulmi shi al'amarin su su muje na iga zo zonare e mi ko jiwoto a e fun bo wele o su su de be jama'u cikwaji shi zo ke adawa ji samudawa ji jama'a na bilutu jama'a fir'auna ji ba ta zanna ji bayan mimu cikwa ji don yi na ba mulkiya ji don allah akwar ba ta gwazani da fitoci buga al'amari ya yi shi ikara yin gani biwire ilili ban fufayen tutu ba gabo nasara don fefa tutu fe lotun na lawa da nasara yin tutu nan ebo na e ya zabi fibo kandoro emi ajiji ko shaba shan ma zuka ta shan amma zandoci etun le mba pata wọn yóò kú ṣẹgbàre ezaji dana ziyara yẹn e juma ń dana kò ṣàbọ àmà ń fẹ́ pàgẹ́ ara yóò tọ̀sán rẹ̀ wanda ya ga shaba na waida ji ziyara ya tun da dewa jima wa ma waje tuba na wanda ya ga amfani na nabi muhammadu gaddan ziyara ya mazu kata wani waje ya ke ya e nawo egbon sapa e waza e ba ecida e cacace zayin gan langun pata waje jizu ma wa ma annabi muhammadu malla ziyara kwashaba la ce ce bakibo ebo ipa tutu iki e ya betun dede shi iliban etunguru mogo jama'a musulmi shi waga tunguru na nabi muhammadu bebe yi ha a se kpaba wuya wani ji kokari lugwa tasiri ya etunguru wuce dazan na kafaci ogo zando ce le mai ba zuka ta sha ma ya e zo alfasha dabo na zowa na shani na la ilaha illallah hatta har lokacin dore a ne shawa kabari cina kabari da mai mutum ci ne mai amince na a ce ga ya ja ngo da ga ko shaba na tsaye da nan jin ya amfani Allah kiyaye mu da mai mutum jiri kiwo ga. rayuwa za wangi sata da yazo fiji kanore wallahi tallahi billahi allazi eh dukiya na ta sata to giji ta zo buyi ji kana gin tara na shi wai la sun ga manana to ga kwankwana jabi gifon do shiri kya ya kwankwane dama ogun nga itutuwa nga itutuwa nga be zaddabuwa gangwa ni e zaddabuwa gangwa nga lo ga waja sakratul waja sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid waja sakratul maut akika sanani Allahu akbar gishiyatul maut tutu na jula ayan ruke hankali zana. mu da bayani da mu bebe gaskiye mu ga bayani zaddabo yin kejewa zalika ma kunta minhu tahid nga tutun na maunga yana zawangi we bichuna minhu tahid ay taharud eh, tutun na dena we suduna tarawa min da bayanin ma da be ezanin ke jaware soci guman kwaye gari mala ahmad tijani na soci gota ce bo ba ku so azon yana man shi zo kakayin talaka ji shi zo kakayin dan ya rabbi ji gafara waya su ko fagen bai yi sai kan kai ga kuna su ko yayi nasara etiyan ajele allahu akbar jama'i musulmi shi ba ya giwo shi don agwagani re yegi o ba jiji ba dan yegi o nza jiji ba dan emanci ba ji o ji ba dan baba o ji ndakwe o ji ba dan ndagi o ji gogo o ji ba dan nnaji o ji ba dan mma o ji ba sa sha ji dan ina Allahu akbar egi o sa shi ji baba dan baba nza ji kaza dan bayi mi e wa ni madan wale ya bá gíṣe ilé ìṣe yìí ni a ṣe pọ̀ gan ní nígbà kí ìmọ̀ ilé ìṣe ẹ bá ṣe pọ̀ ní pátá ẹ̀yàn àdánà ẹ̀yà tuntun rẹ̀ ǹgákwá rẹ̀ ǹgákwá rẹ̀ ìkara tuntun gádà bẹ̀ wọlé zàwọn jẹ́ da halin wucewa galato ce gan iza balagati sarafi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق tutugoni tutuna tugada be kalla lalle al'amarin tutu gaski wuyo idza balagati taraqi lokaci na tutuga be da be e ba fitina dabe izo bayan ba za wangi na tara ki da wani wakila zai ji goza wangi ba na lati shi ki na aja sai ga gaman ra za su go asibiti kici ya laulo doktor kici ya yi biyo nurse kici ya yi biyo man kici ya yi biyo shi do shigaji kici ya yi biyo wakila man ra Allahu akbar wa zanna annahu al-firaq amma mutuna gadan bandar hajjale ranan mutso da ke location wa gaskiya ya don ga gada je yi na wani bayan da ci ba limu a yana fihi mala'ikatul maut e bona mutu ya tsare mala'ika su tuje ya sali wuyayen ya sali wuyayen wal tafati saku bi sak ezu yo na ga ezu wala ijo wa ke ake ba da wala kiyamena ngai mana ya waltafati saku bi saku wala ye zo ba ije na waya nan bi wala ya taba kiyama na wagada na wa da aboke baya za wani la illa allah ila rabbika yawma idhin iza e na nawjaju lafo mchina sai ba tuna na jali ta wushi fata ngai zan kiyama idan e nama imma ila aljanna wa imma ila nar فكو دي نصر اي وازن يفي ازميها ان غام توشي دي عنك لي جمين يسو رسل واتي ابو مغاي بيوان فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم أبصاركم so shiga falaula idza balagatil hulqum yalle ya lokacin rai gabe da zaci da yi gina na shi ya za su ci kangana wa an tun hi na izin tanzurun ka bayan doro waya ware ka rayin na wagu ga su na kafa cubo mare ya zbatan da jijin yi muga le ila ba endoro ke ya ni sai ila kaga ya kura yi miliyan guwo ganga ci sabi zushi amma gama na yau so ci ga wa nahnu aqrabu ilayhi akika yi tsobu gaye Allah wa akbar malaika yi ji bubo kanga na ji tuga a gura yuna wa nahnu aqrabu ilai minkum wata ya ga yi mi wayo e ji ya e yi wayo amma mun dagwa ibo kanga ne buna malaika yi da ya je wani na walakin la tursilun amma yayi laya yana ji bayan zai wa cikuna yalle malaika yi ya wani bayan da cewa ya yayi laya la sai jama'a musulmi santu dai da wani. iga zo da alamar ya mai mare su ko yi arziki ya tunguru wani ga shaitan gi zama gurgudu ne ganin soci wujin amfani santun na su ko wujin amfani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu